Bitrus ta fari Sura hudu Tun da yake almasihu ya sha wuya a jiki mu, sai kuma ku ɗauki irin wannan ra'ayi. Ai, duk wanda ya sha wuya a jiki, ya daina aikata zunubi kenan, domin a nan gaba ya ƙarasa sauran zamansa na jiki ba tare da biye wa muguwar sha'awar zuciya ba, sai dai nufin Allah. Lallai zaman da kuka yi na da irin wanda al'ummai suke son yi, ya isa haka wato zaman fajirci. da mugayen sha'awance-sha'awance da buguwa da shashanci da shaye-shaye da kuma bautar gumaka a bar kyama suna mamaki da ba kwa haɗa kai da su a yanzu kuna zarmewa kuna aikata a irin tasu har suna zagin amma lallai su ba da hujjojinsu ga wannan da yake a shirye ya yi wa rayayyu da matattu shari'a shi yasa aka yi bishara har ga matattu ma waɗanda ko da yake an yi musu hukunci a cikin jiki kamar mutane su samu su rayu a ruhu kamar Allah ƙarshen dukan abubuwa ya gabato saboda haka sai ku kanku ku natsu domin ku yi addu'a fiye da komai kuma ku himmatu ga ƙaunar juna domin ƙauna takan yafe laifofi masu ɗimbin yawa ku riƙa yi wa juna baƙunta ba tare da ƙunƙuni ba duk baiwar da mutum ya samu ya yi amfani da ita ga kyautata wa ɗan uwansa a kan amintaccen mai rikon amana alherin Allah iri-iri ne duk mai wa'azi ya dai san faɗar Allah yake ke. duk mai yin hidima ya yi da ƙarfi da Allah ya bashi domin a cikin al'amura duka ɗaukaka Allah ta wurin Yesu almasihu ɗaukaka da mulki sun tabbata a gare shi har abada abadin amin amin ya ƙaunatattuna kada ku yi mamakin matsananciyar wahalar da ta same ku a kan gwaji kamar wani bakon abu ne yake faruwa a gare ku amma muddin kuna taraya da almasihu a wajen shan wuyarsa sai ku yi farin ciki domin sa'an da aka bayyana ɗaukakarsa ku yi farin ciki da murna matuƙa albarka ta tabbata a gare ku in ana zagin ku saboda sunan almasihu don ruhun ɗaukaka wato ruhun allah ya tabbata a gare ku sai dai kada shan wuyar ko ɗaya daga cikinku ya zama na horon laifin kisan kai ne ko na sata ko na mugun aiki ko kuma na shishigi amma in wani ya sha wuya a kan shi krista ne to kada ya ji kunya sai dai ya ɗaukaka allah saboda wannan suna don lokaci ya yi da za a fara shari'a ta kan jama'ar allah in kuwa ta kanmu za a fara to me zai zama a ƙarshen waɗanda ba su bi bishara allah ba in adali da ƙyar ya kubuta me zai auku ga marar bin Allah da mai zunubi saboda haka sai duk masu shan wuya bisa ga nufin Allah su danƙa ransu ga mahalicci mai aminci suna aikata abin da yake daidai.